Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyo amfani FR Nomad, Dalon, Niyya, kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Laraba biyu ga watan Fabrairu na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin, Maryam a ba mu kanun labarai. To Lada Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican sun ƙara jaddada matsayinsu na jagaba a ƙoƙarin neman zamowa 'yan takarar shugaban ƙasa Amurka na jam'iyyunsu. masu kada kura a jihohi 12 na amurka sun taimaka wajen fidda wanda zai tsaya takarar kujerar shugaban kasa a jam'iyyunsu a yau laraba ne shugabannin kungiyar kasashen afirka ta gabas suke ganawa a birnin arusha da ke tanzania to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa gwamnatin tarayya ta ce ta janye shawararta na ba da naira dubu biyar ga marasa aikin yi a sama mutane aikin yi dogaro da kai dama ai ya ce wata za a biya ka kuɗi ba mutane su miƙa kafa ba a can kuma jihar oyo mutane ne ke take sayyada saboda karancin man fetur masu motoci da babura na sufuri sun kara kudaden tafiya kana kungiyar kato da gora sun ce sun fi aiki hurjanjan a halin yanzu dai da yanzu kilomita goma sai ka samu ko kwara maiduguri yanzu talatin ma ba za ka samu ba dan suna aiki haka kuma muna dauke da shirin himma ba ta garago wanda ni ne zan gabatar amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya thank you Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican sun ƙara jaddada matsayinsu na jagaba a ƙoƙarin neman zamowa 'yan takarar shugaban ƙasar Amurka na jam'iyyunsu. A bayan da suka samu manyan nasarori a wasu muhimman jihohi da suka jefa kuri'un tsayar da 'yan takara jiya talata ranar da ta fi kowace muhimmanci a kakar tsayar da 'yan takara a Amurka. Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Clinton ta lashe jihohin Tennessee, Alabama, Georgia, Virginia, Arkansas, Texas da kuma Massachusetts. Shi kuma abokin hamayyata wato hamayyata a jam'iyyar ta Democrat Bernie Sanders mai ra'ayin gurguzu ya lashe jihohin Vermont, Oklahoma, Minnesota da Colorado. A bangaren 'yan jam'iyyar Republican kuma, Trump ne ya lashe jihohin Arkansas, Tennessee, Georgia, Alabama, Virginia, Vermont da kuma Massachusetts. Shi kuma Sanata Ted Cruz ya sami nasara a jihohin Texas da Oklahoma da Alaska. Sanata Marco Rubio shi kuma ya sami nasararsa ta farko a jihar Minnesota. Wannan sakamakon bai zo da mamaki ba, saboda zaben jin ra'ayin da aka yi ya nuna cewa Trump da Clinton su za su yi nasara a kan zaben da aka yi a jiya Talata. Masu kada kura a jihohi goma sha biyu a Amurka sun taimaka wajen fidda wanda zai tsaya takarar kujerar shugaban ƙasa a jami'in jam'iyyunsu yayin da ake shirin zaben shekarar 2016 ta da fayyace irin gwagwarmayar da ta yi donald trump ya tada jam'iyyar republican abinda kuma ka iya nuna yadda shi trump din zai yi a zaben gaba a babban zaɓe trump shi ne kan gaba a jiya talata a muhimmin zaɓe na zaɓukan fidda ɗan takara ɗaya da jam'iyyunsu suka yi ya sami nasarori har uku a jere wanda a ya linka kusan har sau hudu a kan sauran da kuma goyon baya daga gwamnan jihar new jersey chris christie da ma wasu 'yan majalisa da dama da ya samu kwararru sun ce trump ya yi wato ya yi a jihohin da babu wata jam'iyyar da ta yi fice a cikinta wato kowace jam'iyya na iya lashe zaben shine zai zama zakaran gwajin dafin karfinsa a matsayin dan takarar shugaban kasa daya daga cikin jihohin ita ce massachusetts inda ta nuna wannan ka iya zama gwajin farin jin trump ga ma'aikata 'yan democrat masu ra'ayin 'yan mazan jiya waɗanda za su iya tsallakawa su jefa wa ɗan republican kuri'a saboda dalilin tattalin arziki a cewar ron beijing ɗan jam'iyyar republican ɗin labaran duniya kuke saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Laraba ne shugabannin kungiyar kasashen Afirka ta gabas suke ganawa a birnin Arusha da ke Tanzania. Kungiyar wadda ta kunshi kasashen Burundi da Kenya da Rwanda da Tanzania da kuma Uganda. Wadda kuma ta ke Arusha tana shiga tsakani a tattaunawa neman sulhu a ƙasar Burundi ƙarƙashin jagorancin shugaban Uganda Yoweri Museveni. Amma har yanzu wannan tattaunawa bata haifar da wani sakamako da aka gani a ƙasa ba. ta yiwu shugabannin na afirka su samu rahoto daga shugaba museveni akan irin rawar da yake takawa amma babbar tambaya a nan ita ce ko shugaba nkurunziza zai halarci wannan taron na arusha ko a'a ministan harkokin wajen burundi alain iyametwe ya faɗa wa murya amurka cewa mataimakin shugaban ƙasa na biyu shine zai wakilci ƙasar Gwamnatin ta Burundi ta faɗa a cikin watan da ya gabata cewa za ta yi maraba da duk wani tayi da Afirka ta kudu za ta yi a kan taimakawa wajen tattaunawa tsakanin sassan na Burundi. Ministan na harkokin waje ya ce Afirka ta kudu ta taka muhimmiyar rawa wajen ganawar samar da zaman lafiya da aka yi a wato a ƙarshen shekarar 1999 da kuma farkon shekarar 2000. wani sabon bincike na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ba da bayanin yadda koriya ta arewa ta kaucewa takunkumin ƙasa da ƙasa kusan shekaru goma da suka wuce wannan binciken ya zo ne a yayin da kwamitin ke shirin jefa kura a kan takunkumin da za a sanya wa ƙasar mai mulkin kama karya wani rahoto da kwamitin da ke kula da saba takunkumai na majalisar ɗinkin duniya ya rubuta ya yarda cewa sau hudu majalisar ɗinkin duniya na sanya takunkumi kan koriya ta arewa tun a shekarar 2006 amma hakan bai sa gwamnatin shuga kim jong da yana shirin nukiliya da makami masu linzami ba bisa gwajin nukiliya da tauraron dan adam da koriya ta arewa ta kaddama kwanan nan da kuma dagewa da ta yi a kan cewa shirin makamanta na nukiliya na da muhimmanci wajen kawas da wata barazana daga amurka rahoton kuma ya ce akwai tambayoyi da yawa game da ko takunkuman na majalisar ɗinkin duniya ta sanya za su yi wani tasiri ko kuma a'a majalisar ɗinkin duniya ta bayyana wurare da yawa da koriya ta arewa ta gujewa takunkumi ta kuma bayyana yadda ƙasar ke ci gaba da cin moriyar kuɗaɗen asusun ƙasa da ƙasa da jiragen sama da kuma na ruwa don sayar da kayayyakin da aka haramta Daga ƙarshe a yau Laraba mazauna garin Kurdawa na Cizre da ke Turkiyya suka koma garuruwansu amma kuma sun tada garuruwan wato gidajensu duk an lalata bayan da gwamnatin ƙasar ta ɗage dokar hana fita ta sa'o'i 24 da aka kwashe wata guda ana yi. Turkiya ta sha kai hare-hare a kan haramtacciyar kungiyar kurdawan nan ta PKK a kudu maso gabashin kasar tun watan Yulin bara waccan. Haka kuma an rufe wasu birane da dokar ta hana fita. Doma da labarin mu faro takon daga ikon Najeriya inda baban gida Jibrin ya aiko min da rahoton da ke cewa gwamnati ta dakatar da ba da kyautar naira dubu biyar ga baban gida da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. sanarwar da fadar shugaban kasa ta bayar ta ce 'yan najeriya da dama ba su fahimce ta ba kuma tun farko ta yi alkawarin ba da wannan kuɗi ne ga marasa galihu da ke gararan ba a cikin ƙasa alhaji audu abuja na ɗaya daga cikin jigo a jam'iyyar ta apc kuma na tambaye shi baya ganin gwamnatin su ta yi amai ne ta lashe to wannan niyya mai kyau na fati ɗinmu na apc mutane ne suke bashi wani tunani daban kuma mutane fa su fahimci abin da ake nufi ba abu ne da yake ba najeriya aka fara yin shi ba akwai kasashe da yawa da suke yin shi shine ake ce ma social security to wannan abu ba wai abu ne sabo ba kuma gwamnati tana da plan ta yi implementing wannan abun amma da yake abu ya zo a cikin lokaci mawuyacin lokaci na rashin kuɗi saboda hali da najeriya ta shiga ciki na wannan faɗuwar darajar mai shi yasa gwamnati ta ga ya kamata ta dubi wannan abun da wani idon fasaha wanda yake ba za a yi shi a dawo ana da na sani ba wasu na cewa kamar kun yi amai kun lashe a ba haka abin yake ba ka san abu da yake kana tare da yan hamayya duk abin da ka fito da shi sai an nuna cewa ka gaza amma wannan ba wai apc ta gaza ba ne abu ne wanda yake dole a dinga yana duba bakin ajihu kuma abin da gwamnati ta la'akari da shi kenan wannan ba alkawari na shugaban kasa buhari ba ne alkawari ne na fati amma an ji an ruwaito wasu jigajigan jam'iyyar musamman gwamnan jihar imo rochas okorocha yana cewa kamar jam'iyya ta ma lura cewa watakila kudin nan karshen aka ba mutane su koma suna kara aure ko kuma wasu su tare a gidajen giya. Eh to kasan hali irin na shi dan Najeriya shi gwamna ya duba abin da ke faruwa a baya ne. kuma ya ga cewa ya kamata a yi la'akari da abin da za a yi shi a zaman to an kai ga nasara shi yasa yi wannan maganan kuma in Allah ya da a lokacin da za a fara wannan abun ko da ba a fara da wanda suka gama makaranta ba idan aka fara da nakasassu da kuma marayu wannan abin zai kai ga nasara in Allah ya da. To kuwa 'yan Najeriya suka ji game da wannan kalamai na gwamnatin ga dai abin da wasu su ke cewa. Ni na bar ra'ayin yanda nake yanda na gani gwamnati ta mai ta lashe ne domin da aka ambata maganan yan majalisa na suna magana na tarayya cewa wai ba za a iya ba da mutane dubu biyar biyar ba to saboda haka gwamnati ta mai ta lashe amma abin da zan yi magana da za a bayar musamman kamar ni da nake magana yana daga cikin masu mu masu bukatan hakan to amma an ji wasu gwamnoni ko kuma 'ya'yan jam'iyyar APC na cewa idan aka ba da irin waɗannan kuɗaɗe kila karshen ta a je a ƙara aure ko kuma a je a dinga shaye-shaye me za ka ce game da wannan wannan gaskiya ne to gaskiya daman ba da kuɗi a sama mata mutane aikin yi dogaro da kai dama ai yafi ce wata za a biya ka kuɗi ba mutane su miƙa kafa ba a wannan ra'ayi yi daidai don talakawan da suke ba su da aikin yi ba su da madogara kaga su in ba tallafa musu ba kaga suna cikin wani kangi na wahala amma waɗanda suka yi makaranta to su ma kuma za su yi kokari su ma su nema abin da za su yi a gaba insha Allah duk abin da Buhari ya yi Allah ma ya dada shi ba ma ni ba ma to ni kira za ka yi ga yan adawa da ke kuka cewa gwamnati ba ta cika alƙawari kai duk da adawa duk makin buhari ko a gida na yake allah tona mai asiri ai tun ba yau bane dai masana tattalin arziki ke ganin cewa da kyarne gwamnati za ta iya cika irin wannan alkawari musamman idan aka yi la'akari da karyewar farashin kudin man fetur wanda najeriya ta dogara da shi wajen samun kudadenta na shiga daga kasashen ƙetare ga kuma karyewar darajar naira baban yi jibrin murya amurka daga lagos To madalla a can Ibadan ko babban birnin jihar Oyo mutane ne suke take sayyada domin tsadar abin hawa abinda matsalar man fetur ne ya haddasa shi ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a halin da ake ciki yanzu a birnin ibadan tsadan man fetur ya tsananta a sassan birnin wanda ya yi sanadiyar mutane da dama na taka sayyada domin su isa wuraren aiki wuraren sana'o'i kasuwanci ko makarantu masu motoci da babura na sufuri sun kara kuɗaɗen tafiya suko masu ababen hawa na kansu sai gunguni tare da kukan rashi da kazamtar farashin man unguwannin bodija oje bere agbowo orita da akwata da ni ziyarta da sanyin safiyar yau kofofin gidajen man na garkame a yayin da wani gidan mai ɗaya tilo da ni gani ana sayar da man kama da naira ɗari da goma zuwa naira ɗari da ashirin akan lita ɗaya layi sai iya ganin ka su ko yan bumburutu kakar su ta yanke saƙa inda suke sayar da man cikin galan akan farashin da sun ka ga dama haka zalika manyan titunan unguwannin dubai road makwalla da aka saba da samun cunkoson ababen hawa wannan ya zama jifa-jifa ga wasu da ni kicibis da su a wani gidan man suna ta ƙoƙarin bayan samun man. Ya ce ya share awoyi uku amma har yanzu bai samu mai ba kuma hayaniyar jama'a ta sa shi ciwon kai. Shi ko wannan mutumin ya ce mutane na wahala don su sayi mai yanzu suka gama fada don neman man. Wannan mutum ya ce yana son gwamnati ta shawo kan lamarin. Shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu fitar da man na rashin jihar Oyo, Alhaji Razak Rahim cewa ya yi. the majority of depot have fuel. Majority of price from a private depot Alhaji Razak Rahim ya ce yawancin masu rumbun man masu zaman kansu ba su da isasshen man kana da yawansu suna saye da tsada ne daga masu man a Legas. tsadar mai a wasu sassan Najeriya da ya zama abin nan da Bahaushe ke cewa ta leko ta koma. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Shugaban ƙasa ka taimaka da Rasulillahi. Dan Allah, dan Rasulillahi. A ɓangaren mayin fetur, arewa ne mun ga masifa. Arewa kan mun ga Allah kyauta, shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya fara ziyarar aiki a najeriya inda ake sa ran zai gana da shugaban kasa da wasu manyan jami'an gwamnati kan haka ne sahabu imam aliyu ya tambayi dr muhammad bello na jami'ar tarayya da ke dutse tasirin wannan ziyara da dangantaka da ke akwai tsakanin kasashen biyu a dangantakar da ke da akwai tsakanin najeriya da turkiya za mu iya cewa dangantaka ce da take da dama suna da dama zan ce misali ane bukatar yanzu a ƙulla dangantaka ta fannin sha'anin tsaro tunda kaga ita turkiya ne misali tana da da matsala ta tsaro da ta addabi ta ta misali ta ga dai yanzu ana yaƙi da isis kan nan ga kuma kurgawa da tumfal azar suke ta yaƙi da mu kuma nan najeriya mu ne batun yaƙi da boko haram to kaga ta wannan fannin mm. za mu iya samun dangantaka wa kwara haka sannan ta fannin kasuwanci mm. za mu iya samun dangantaka da su haka Um, eh, Dr. Mohamed Bello mm, batun wannan runduna da Saudiya ta yi zancen kafawa kuma watakila Najeriya ta yi na'am da ita wannan kana ji sai ta yi tana daga cikin abubuwa da za su tattauna da shugaba Buhari? ba mamaki ta ne cikin abubuwan da za su iya tona tattaunawa da shi a shugaban ƙasa muhammadu buhari domin shi muhammadu buhari tun kafin ya hau ya ƙudurin aniyar cewa wannan yakin da ake da ta'addanci insha allahu da shi in allah ya so da mulkinsa za a samu ƙarshen wannan yakin. Wace irin cinikayya ke da akwai yanzu tsakanin Najeriya da kuma kasar Turkiya ko kuma za a iya haɓakawa tambaya ta ɗaya. Tambaya ta biyu shin ai kamar misali Turkiya ta jima tana Najeriya domin tana da jami'o'i alal misali da makarantu a wasu sassan Najeriya da sauransu musamman da a sani na arewacin Najeriya kamar Abuja da sauransu da kuma asibitoci da irin makamantan irin waɗannan. Dangantakar nan ta jima ai kamar da yadda ka ce ne tana da jami'o'i tana da kuma makarantu wanda suke ƙasa da jami'a to kotunan ko ta nan ma fannin ilimi ai sai akwai dangantaka kwara tsakanin najeriya da turkiya yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba ga ba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya turawan mulki sun tashi mun ka kabe hannu ba ba abokin ayyukan mu kenan sabu imam aliyu da dr muhammad bello na jami'ar tarayya da ke dutse har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu kuma muna agogo ya ce karfe goma da minti goma sha takwas ka a tashi ni zan gabatar da shirinmu na gaba imma ba ta ga rago Jama'a barkanmu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu saurare na biye da mu muna tattaunawa ne da bakonmu Mustapha Hashim Kurfi ɗalibi a Jami'ar Boston da ke Massachusetts. Bakon namu kuma yana muna bayani ne akan dangantakar malami da ɗalibi. Za mu tashi ne inda Mustapha ke muna bayanin tattaunawarsa da malamarsa wadda take tambayarsa ko ya yake ganin dangantaka tsakanin ɗalibai da malamai idan ya kwatanta shi da inda ya fito. Akwai ah, tsohuwar shugabar sashen da nake a nan wanda ita eh. ce supervisor na kamar mai lura da aiki na da nake eh wani course kake yi anan ni kimiyyar dan adam ke karanta ah, da ah, halayen ta wato ah. sociology eh na gani to akwai ranar nake tambaya ta nake take tambaya na irin wannan take cewa ya na ga yanayin karatun da sauransu da yadda mu'amala take da malamai na ce mata abin yana burge na matuka ganin yadda ba a irin wannan nuna bambanci ko a daka wa ɗalibi tsawa ko a nuna mishi yi ba daidai ba ta ce mata yana birgin ne da ba hantara ba tsangwama ba kyara ba wata manakisa ba nuna cewa a'a akwai gajiyawa da gazawa daga ɗalibi to abin sha'awa sai take cewa da ni to ai wannan tsarin da kaga muna yi muna tafiya a kai mun koye shi ne daga addini addinin ma na musulunci sai na ce mata ah, kamar yaya sai take kai yanzu ba ba ba musulmi bane kuma kana karanta alqur'ani nace ce to a cikin suratu yusuf akwai inda Allah yake cewa wa fawqa kulli bi ilmin ali dukkan wani wanda yake gani yana da ilimi to sama da shi akwai wanda yake shi ita take ga ma haka na ita take ga mu kuma ba ba kuma ba musulma bace kila eh, eh ba musulma bace ba ma kila ba musulma bace ba ta gani addinin ma bana jin kiristancin ta na yi misali tunda aksari su yanzu zaka ga secularization ya shiga wato rashin tasirin addini ya yi yawa kwari ta mm, yadda ba su haya mai da hankali game da yawa ba kamar yawa ka game da ba to sai take gaya min cewa ai mu tsarin da muke da shi shine mun tabbatar da cewa kowane mutum kowane ɗalibi yana da irin tashi gudunmuwar da zai iya badawa to kuma duk lokacin da za mu zo makarantar da ɗaliban mu ma muna zuwa ne da sukatan mu a buɗe da hannayen mu a buɗe da kunnuwan mu a buɗe da idanuwan mu a buɗe don mu ƙara koyon wasu abubuwan daga ɗalibai daga ɗalibai ba kamar mu ba da za a ce ai malami shine shine komi malami shine komai asali ma eh kowa sanin komi ya fi kowa shi ya san komai ke kai ɗalibi baka san komai ba kuma an zo jarabawa ana salan ne ɗalibin ya mai da kwatankwacin abin da malamin ya bayar. wanda ya iya ba da ma abin da kwatankwacin da malamin ya bayar shi ya fi kowa a zaka misali hmm, in ka sake kai ka fita daga nan ko kai ƙari ko ka wani sabon abu bai ba to ka ga musu ya zama cewa maimakon wakon rabe zidni ilimin sai ya zama wakon rabe zidni takararra shi iya abin da ya sani ya bada shi ne kawai kat ba wani wanda zai iya kawo wani abu na daban to suna abin da har kullum suke kokarin yi shine in an zo za a saurari ɗaliban kansu an baka kayan da za ka karanta misali na littafi ko na mujalla ko na kasida ko na wasu takardu to in an zo aji sai a bada dama kowa ka'ida ce wajibi ne kowane aji aka zo ɗalibai sai sun bada tasu gudunmawar me ya fahimta ko game da abu kaza da wani ya ce a wuri kaza a littafi kaza kowa ya ba nasa fahimta kowa ya ba da nashi a nan sai ka ka samu karuwa malamin kanshi da ke karantarwa sai ya samu karuwa don wani zai wada abin da bai sani ba suke faɗi domin hikimar da ke cikin wannan tana da yawa ɗaya daga ciki dai ne. kana ba ɗalibin damar shi kanshi ya bayyana kanshi ya bayyana mai taron shi ɗaya hmm. kenan na biyu kana ba ɗalibin damar ya fahimci cewa a ah, a shi dai ina da damar a abin da na karanta ko dai in ɗauka duka ko kuma in ɗauki wani ɓangare sannan ni kuma in ƙara wani abu ka ga maimakon ya zama an yi abin da za a turawa suke cewa recording initiatives din mutane ya zama cewa an ja ku kaifin basirar ka kai a'a eh. kokari ake a ƙara wasa ta a ƙara fika kaka a nuna ma cewa eh kai ma za ka iya yin sama da yadda wannan da kake karanta takardun shi ne to kuma haka yake hatta an zo kamar to amma amma Mustapha me yasa duk da waɗannan kuma akwai ire-iren ku hmm. ina nin waɗanda suka zo daga gida Najeriya ko daga Afirka suka ga wannan tsarin suka koyi wannan tsarin amma har yau muna iya cewa kamar ba canza zani ba to wannan tambayar ta tana da matukar muhimmanci irin ta ce kuma ma wani daga cikin malamai na wanda ya yi karantarwa a jami'ar maiduguri eh. lokacin ina ina ohio university na yi mishi irin wannan tambaya ya ce mishi ah profesa baka koma najeriya ka ba da gudunmuwa ba ya zamanto cewa an haɓaka tsarinmu na ilimi ya zamanto ya dawo ya yi kyau kamar nan sai ce mu na koma da na je ma na jagoranci sashen nazarin kimiyya na jami'ar amma a mutum goma sha tara da ke cikin wannan jami'ar a wannan sashen ƙarƙashi na mutum biyu ne kaɗai suke da haramar da niyya da azamar da za su bani goyon bayan da za a kawo gyaran da ya kamata biyun ma ɗaya daga cikinsu munafinta ta yake baya so a yi abu saboda kullum akwai irin wannan nukurar da hassadar da bakin ciki da ganin kyashi na ganin cewa a ah, shi ya samu dama da ya je ya samu wannan basirar da su ba su samu ba to ba lallai a baka haɗin kai da dama da za ka yi wannan ba ɗaya kenan na biyu akan samu matsala ta rashin kayan aikin da za ka so a ce ka kawo irin wannan sauyin kai kaɗai ba za ka iya kawo sauyi ba da gyara a lokaci guda musamman a ɓannar da ta riga ta daɗe ta ratsa zukatan mutane ta shiga cikin jini da tsokas. Oh, Mustapha yau ma lokacin ya kwace muna. Dakata a nan ka ci gaba da yi muna bayani a wani satin. Yanzu amadin bakon namu Mustapha Hashin Kurfi ɗalibi a Jami'ar Boston a Massachusetts. Sai kuma cuba hiro jiyo ne wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa ta take riga in ji fulani. Riga da busa shi take riga in ji Riga babu busa Riga babu busa dajin Allah. Yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna. filin zai fara da wasikar isa mai kati gashuwa ya ce ina kira ga jami'an tsaron najeriya da su kara matsa kaimi don ganin kawo ƙarshen sata daga kowa da mutane kamar yadda ya faru shekaran jiya a wata makarantar 'yan mata ta ikurudu da ke jihar lagos wasiƙa ta gaba ta fito daga hannun badamasi aliyu rijiyar lemo ya ce ina kira ga gwamnatin jihar kano da ta dubi girman allah ta faɗaɗa titin kurna zuwa mil tara domin muna fama da gosulo safe da yammacin a titin wasiƙa ta gaba ta bala usman karasuwa ce ya ce hakika matasa kan iya ba da gudunmawa wajen tsaftace muhalli ta wajen faɗakar da al'umma mahimmancin tsafta da kuma illar rashin tsafta bayan haka matasa za su ba da tasu gudunmawar a wajen kafa kungiyoyin tsafta domin tsaftace unguwanni da wuraren zaman jama'a shi kuma ali abdullahi cewa yi nasarar hillary clinton a zaben fidda gwani da ya gabata 'yar manuniya ce da ke nuna mata suna da 'yanci a siyasar kasar amurka za mu rufe filin da wasiƙar mu ta ƙarshe wadda ta fito daga umar musa ya ce matakin da 'yan tawayen jam'iyyar pdp suka ɗauka na kafa sabuwar jam'iyya mai suna pmp sun yi daidai ta haka ne za su samu cikakken 'yancinsu to yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Clinton ta jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican sun ƙara jaddada matsayinsu na jagaba a kokarin neman zamowa 'yan takarar shugaban ƙasar Amurka na jam'iyyinsu. A bayan da suka samu manyan nasarori a wasu mahimman jihohin da suka jefa kuri'un tsayar da 'yan takara jiya talata ranar da ta fi kowace muhimmanci a kakar tsayar da 'yan takara a Amurka. masu kada kuri'a a jihohi goma sha biyu na amurka sun taimaka wajen fidda wanda zai tsaya takarar kujerar shugaban kasa a jam'iyyunsu yayin da ake shirin zaben shekarar 2016 tare da fayyace irin gwagwarmayar da ta yiwu donald trump ya tada a jam'iyyar republican abinda kuma ka iya nuna yadda shi trump din zai yi a babban zaɓe. A yau Laraba ne shugabannin kungiyar kasashen Afirka ta Gabas suke ganawa a birnin Arusha da ke Tanzania, kungiyar da wato wadda ta kunshi kasashen Burundi da Kenya da Rwanda da Tanzania da kuma Uganda, wadda kuma helkwata suke Arusha. Tana shiga tsakani a tattaunawar neman sulhu a ƙasar Burundi ƙarƙashin jagorancin shugaban Uganda, Yoweri Museveni. To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman maryam dauda da ta ni gabatarwa sai julie gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci injiniya nelson ni ladan ibrahim yau ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen hausa na murya amurka domin jin shirin yau da gobe wanda halima da jamila ke dakon domin su gabatar sai an ji manku.